Farfesa menene matsalar shugabanninmu da ba su so tafiya na san ka yi kayi magana cewa watakila wannan yana daga cikin lalacewar da kasashen afirka suka yi me yasa 'yan ƙasa ba sa iya tashi su nemi hakkinsu su ce babu to yanzu kan jama'a ka yi tambaya me yasa ba su fitowa titi su abinda abin da yasa ba su fitowa titi su ƙi irin wa'annan mulki na danniya da murdiya domin farko akwai cin hanci da karɓar rashawa e ku dukkan ku a duba irin manya-manyan ku sarakan gargajiyanku da makamantanku duk na biyu ana tsoron mutuwa domin kowane ne an rinka gani inda a ƙasashen ɗin an gani a gini a ƙasashe da yawa inda mutane za su fito na zanga-zanga na lumana ne sha bude wuta a yi damunan jini to irin matsaloli hakan na ne yake sakawa irin wa'annan mulki suke dadewa kuma kasashe ba su ci gaba abin mamaki abin kunya Profesa Uba Ali Muhammad shin kana ganin abin da ya faru a Zimbabwe yana iya faruwa kamar ganin dadewar shugaba Paul Biya da shi na Zimbabwe ratar shekaru biyu ne kawai tsakanin su a mulki wannan yana shekara 37 wannan yana shekara 35 e, eh, ba shaka Alhaji Sabo Imam Aliyu e, tsakanin shugaba Mugabe da shugaba Paul Biya shekara biyu ne hmm. shekaru a dadewa kan mulki mm. e, wato shin ce maka je iya ya faru bi je iya faruwa ba don me domin idan ka duba matsayin matan mugabe mrs grass mugabe mm. a fagen siyasan zimbabwe mm. wato she zamana inda ta fi dukkan tsarurrukan ƙasan ƙarfi tana faɗa ji babu na kamaru na biyu wannan matan mm. inda ta je bai daɗin nan ba kaji abin da ta je ta yi shari'a ya bi ta a ƙasan afirka ta gudu mm. da makamantansu mm. wato ta shahara a neman fitina ita matan nan mm. grace mugabe eh, grace mugabe shi ya sa har ta zo suka kara da prime minister shi ya kawo wannan hayaniya da yunkurin jiwin mulki ko jiwin mulki a zimbabwe to idan ka duba a kamaru ba haka ba ne na uku